Jama'a barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a wannan channel mai suna Elevate Arewa. A yau zan nuna muku ne yadda abubuwanku ba za su ɓata ba ko da mutum ya canza wayansa. Misali kana da babbar waya sai ka canza irin wani sabon latest waya ya fito sai ka canza ka koma wata waya, to za ka samu abubuwanka in dai ka ajiye su. kada ku ga bidiyon ya yi tsayi sosai bidiyon ya yi tsayi ne saboda abin da nake son nuna muku mai amfani ne gaskiya in dai za ku yi haƙuri ku tsaya ku kalla za ku ji daɗinsa sosai har ma ku gode mini insha Allah wasu wayoyi suna zuwa da shi application ɗin suna application ɗin drive wasu wayoyi suna zuwa da shi wanda wayansa ba ta da shi zai shiga google ya yi searching drive sai danna ga shi nan ya fito sai ka danna open sai kai ka cikin application ɗin. To yanzu ga nan cikin application ɗin amma ga ku da kuka fara shiga wanda suka yi sabon downloading ko wanda ba su taɓa shiga ba zai nuna muku wannan wanda na taɓa yanzu nan ne hope ne kar ku ruɗe duk abu ɗaya ne. su google drive din sun bamu kyautan space kimanin 15 gb kyauta wanda mai za ka iya ɗaura yan kanana abubuwan ka hotuna bidiyoyi applications ɗinka recording ne ko audio ne haka a cikin wannan 15 gb in kana so za ka iya kara saya ma sai su ƙara ma space yanzu wannan shine cikin application ɗinmu amma ku farkon buɗewa za ku ga babu wayannan abubuwa guda hudu na wannan abubuwa guda huɗu ana kiransu folder ne in zan yi adin zan danna zan ƙara zan danna kan plus ɗin nan yauwa kun ga ya ba mu wasu abubuwa akwai folda akwai upload akwai scan sai in zaɓi wanda nake so amma a yanzu ni zan zaɓi wancan na farkon ne wato folder kenan na danna kansa zai nuno min in ba wa folder na suna zan ba shi suna zan kira shi folder images sai in danna create ɗin kun ga gashi nan me folder na ya fito a sama yanzu in na ga dama zan iya canja masa suna in danna ɗigo guda uku nan in sauka ƙasa zan ga rename to in na ga rename zan iya canja masa suna zan dawo da shi yanzu my images wannan yana nuna muku abubuwan ɗan abubuwan da a iya yi a ciki zan iya in canza kalan sa ma in zaɓi kalan da nake so misali kun ga ya canza ya dawo me ya dawo bulu yanzu in na danna kan folder kun ga yanzu ya shiga cikin folder ya ce me no item saboda me ban sa komai a ciki ba yanzu in ina so in saka wani abu a ciki fa zan ƙara da wannan kan plus ɗin ne sai in zaɓi upload yanzu kuma ba folder ba upload zan ɗauka upload yana nufin za ka ɗauko wani abu daga kan wayanka ne to sai in danna AI gallery na zai ce zai nuna galerin wayana sai in je zaɓi inda hoton da nake so in ɗaura ko hotunan da nake so in ɗaura suke yanzu misali zan ɗau hoto ɗaya a nan wajen misali na ɗau wannan sai danna allow ɗin nan kun gani ya nuna me amma ya ce me waiting for wifi abin da ya sa ya ce waiting for wifi ɗin nan um, by default an sa shi ne dole sai da wifi za a yi uploading to yanzu za mu shiga mu canja yanzu za mu shiga mu canja shi ya dawo yi da normal data yanzu zan je koma bayan in shiga settings sai in can ƙasa za ku ga wani abu transfer files only over wifi to ya ku canja shi ma'ana kenan yanzu a kunne yake za mu kashe shi sai mu ce ok kunga yanzu ya kasu yanzu kenan yana nufin me zai iya hawa da datan wayan mu amma yanzu ya ƙi to bari mu ƙara ɗora wani za mu ƙara danna plus ɗin nan ko yauwa za mu danna plus muka danna plus sai mu danna upload sai mu zaɓi wannan amma yanzu misali in kana so ka ga cikin wayanka sai ka danna wancan ɗigo uku na can saman nan sai ka danna show internal storage yanzu in muka danna wancan abu layuka uku nan za ku ga yanzu ya nuna mai sunan wayana zan iya ganin cikin na gaba ɗaya yanzu yanzu na shiga cikin bluetooth zan zaɓi hoto ne yauwa yanzu zan gwada wannan hoton kun ga gashi nan yana uploading ba sai mu ɗan jira shi ya gama kun ga nuna ya nuna hoton alamun ya hau kenan kada ku manta ku yi subscribing ku yi liking ɗin bidiyoyina kuma ku yi sharing wa sauran mutane don hakan zai bani ƙwarin gwiwa sosai wajen ƙara yin muku wasu bidiyoyi. Kuma idan kuka yi subscribe ɗin nan za ku ga wani ɗan ƙararrawa a gefe sai ku danna kansa sai ku danna kan all. Wannan shine zai nuna muku duk sanda na ɗaura wani bidiyo. Yanzu ƙaddara na koma baya sai na ƙara sai na ɗaura hoto a cikin hoton kun gan shi ba cikin folder yake ba. To yanzu ina so in da shi cikin folder ma'ana in yi moving ɗin shi zuwa wani folder. Kawai zan danna ɗan ɗigo uku kusa da hoton ne sai in je ƙasa zan ga moving in na shiga move sai in zaɓi folder da nake so ya kai shi kun gani na danna kan wannan sai na danna shi kenan kun ga ya ɓace idan na shiga cikin wancan folder yana ciki inda ake moving kenan wannan yanzu kuma abu da nake so in nuna muku shine yadda za ka iya tura wa mutum link ɗin folder nan in ya rubuta in ya sa link ɗin a browser sai ya ganshi to yanzu zan shiga wannan manage people and links ɗin ne za ku ga a sama ya rubuta who has access yawwa to dan danna kan change ɗin nan yanzu yana restricted ne yana nufin ba wanda zai iya kalla sai in zo ƙasa sai in ce anyone with the link sai danna shi yanzu zai canja shi ya koma ce ya koma kowa zai iya ganin kowa zai iya ganin me kowa zai iya ganin link ɗin folder yanzu ga nan link ɗin nan a kan nan wajen in na danna wannan ɗan abun saman zai me za ku ga ya rubuta link copy to clipboard alamun ya yi copy kenan yanzu zan je kan browser na yanzu zan je rubuta wannan link ɗin da na kwafa yanzu ga shi nan na yi pasting here in danna go to kun gani ya buɗe min ne yanzu yana buɗewa kun ga ya buɗe ko ya buɗe min ya nuna hotunan da yake ciki wannan yanzu inda za ku yi amfani da irin wannan shi ne misali an je wani biki hakan nan yau yanzu za ku iya danna download ka download a sama yau ina magana na ce yanzu misali aka je wani biki sai aka yi hotuna to amma ba kowa ba ne zai iya samun hoton to za a iya yin haka a ɗaura su a kan google drive sai me sai a tura link ɗin ko a whatsapp ne sai kowa ya bi link ɗin in kowa ya bi link ɗin sai me sai sai yi downloading ɗin abun gaba ɗaya kun ga wannan hanya mai sauƙi ne kuma bai zai rage nauyin hoton ba ba kamar whatsapp ba nuna muku ɗaya hanya mafi sauƙi da za ka iya uploading ɗin abubuwanka da yawa a tare zuwa kan Google Drive. Ƙaddara hotuna nake so in ɗaura, na shiga gallery na. Da na shiga gallery na, na shiga folder da nake so, in shiga folder da nake so. Misali wannan hoton, waɗannan hotuna nake so in zaɓa. Na zaɓe su, su iya hotunan nan. Yau kun ga na danna share. kun ga gashi nan za ku ga save to drive a wajen to ye in me sai in danna kansa kun gani yanzu ya ɗau biyo hotunan ba sai tambaye ni folder kun gani yanzu yana tambayan folder na sai in zaɓi folder da nake so sai in danna select sai in danna save yanzu shikenan ya tafi za ku iya yin haka ma wa applications ɗinku ko audio ku sai ku shiga shi kuma ta file manager ku yi hakan yanzu in na shiga folda na kun ga ga suna zuwa ga wasu guda uku na sun hau ga wani ma ya hau a sama wani haka haka ake uploading ɗin da yawa a tare idan kuma kana so ka yi downloading ne kawai in ka danna kan abu uku ne ka danna option za ka ga download sai ka danna download shikenan sai downloading ɗin shi hoton zuwa kan wayanka in misali yanzu ka canza waya kenan kana so ka ɗauko hoton da kan drive zuwa kan wayanka shi shine haka za ku yi. Yanzu kun ga a sama can ga shi can me hoton yana downloading yanzu haka ga shi can yana tafiya ga yanzu ya gama ya gama downloading. A inda za ku gan shi kuma za ku je download file manager download za ku gan shi a cikin ɗin ku Kada ku manta ku yi liking, ku yi subscribing kuma ku yi sharing wannan video ga 'yan uwa da abokai saboda kowa ya amfana kuma saboda ni ma na ji ƙwarin gwiwan ci gaba da muku bidiyoyi masu amfani irin wayannan, To na bar ku lafiya.